alhamdulillah na gode wa Allah ma na gode wa his eminence sultan na sokoto amir hajj national amir hajj permanent amir hajj na nigeria shine ya bani wannan matsayi kuma yana farin ciki sosai da jirgi na farko zai tashi a maiduguri an dade ba a yi ba yanzu na je airport na je camp na duba duk shirye-shiryen da aka yi kuma takardun ne mutane na komai da komai dukkan su ne yanzu vice president zai zo shi sultan ma zai zo da sauran sarakuna mu wanda suke cikin kwamiti na amir hajj kwamiti za su zo insha Allah first da zai tashi shirye-shirye da duk an gama Allah ga takardun su a turanka da kowane shawara kake da shi ga maniyata aikin hajin bana da farko su tabbatar cewa kar su kai wani magani ko wani abu zuwa saudi gwamnati na can ba zai yarda ba na gaya musu kuma na biyu na ce mata wanda suke da ciki kar su je domin za su kawo problem din su kai gwamnati na can ba za ta yarda ba kuma na gaya musu cewa abubuwan da ba su sani ba tambaya a gaya musu domin in ba su sani ba ba su tambaya ba in sun je sun yi wani laifi to gwamnati na can ba zai bar su ba na ga musu kar su sa mu kunya kar su sa najeriya kunya kar su sa borno kunya abinda ya kamata in sun je su yi abinda ba ya kamata ba kar su je su sa kansu su ga wahala kuma su samu wahala kuma insha Allah mun je duk wajen ziyara wannan na mutanen mu za bi kan mutanen mu duk states za mu duba daga makka ma za bi gida gida state state za mu duba insha Allah in mun je madina ma haka za ziyara za mu su gidaje ka dade kamar kimanin manyata nawa ne ake san za su fara tashi a wannan ƙasa naka wanda za fara jirgi ɗaya dai zai tashi kuma takardun su duk an gama an shirya at least dai mutane kamar dari biyar kam muna tsammani za a tashi zuwa saudi arabia kuma su an riga an shirya muharram nasu an shirya kuma mun yi musu gagari cewa wanda take da ciki kar su je kuma su sa kasan kunya su samu problem an ga musu kuma magana face mask tunda akwai irin cututtuka iri-iri a can tunda cikin miliyoni mutane za su shiga wannan a tafi da face mask na ga mutanen eh, borno state pilgrim welfare board kuma na fada na national hajji commission duk eh, hanci an ga musu a yi amfani da wayannan abubuwa